a mai kalwar da saro na san kuna tambaya shi menene shin menene inera an ji dai cewa gwamnatin najeriya wato uh, central bank sun bude abin da ke kiran shi inera kuma an fara ma amfani da shi saboda mutane sun fara rijistarin da sauransu ga dai wani wadda zai mana bayani wato wannan wanda kuke kallon shi a gaban screen dinmu shine uh, favor johnson zai ɗan mana bayani kaɗan akai ko za mu fahimta saboda mu ma mu sa kanmu a ciki kar mu zo mu yi lattin shiga kuma mai yiwuwa abin zai taho da wasu 'yan albarku da sauransu saboda haka mai kallo mu saurari a shi Favour Johnson zai mana bayani akan wannan abin. Eh to jama'a sannan ku da zuwa eh a gaskiya dai-dai yadda na gane wannan imo ne din kamar yadda suke wannan kuɗi na yanar gizo-gizo wanda suke ce da shi shi a hakan shine gwamnatin nigeria suka kirkiro wannan shawarar wato idan aka samu naira na yanar gizo-gizo wannan wato imoni za ka iya saye shi yau a misali naira daya akan naira daya amma da yake shi kudi na yanar gizo-gizo na yana kara daraja da wuri fiye da kuɗi yadda muka san shi akan hanya wanda muke sayayya da shi yau da gobe shi wannan imoni money din zai iya kasance idan ka saye shi yau naira a misali ka saye naira talatin yau a naira talatin na imoni din zai iya kasance nan da wata biyar wata shida wannan naira talatin zai kara daraja a kan kowane naira zai zai dawo ka same shi a misali naira casa'in zai karu maybe shi wanda kuke sayar kuɗi kaya da shi akan hanya bai samu wannan daraja ba da yake wannan electronic money ne wato kuɗin yanar gizo-gizo haka ne nake ganin shi kuma ya kamata in har an fara sayan naira nan ana ana koya gwara kowa ya samu nasa ya ajiye shi ma gobe in naira ya kara daraja wato wannan eh, naira na yanar gizo-gizo na ya kara daraja shi ma wannan kuɗin ka zai samu ci gaba. abin da gwamnati ke kokarin yi kenan sannan kuma shi ba a zuwa a yi printing yadda ake cire kuɗi a banki yadda ake printing a minting shi wannan ba a yi shi haka shi yana nan ne kawai an gama mining din shi za a sake shi a yanar gizo-gizo kaga kuma za ka iya sayayya da shi za a iya biyan ka da shi ba lalle ka je ka sa naira a jihu ba yan fashi sun same ka sun karbe ma kuɗi wannan kana iya samun shi yana nan a cikin account ɗinka na cikin yanar gizo-gizo to gaskiya abin da na gane kenan akan wannan sabon salo na imoni ok to mutane da yawa suna cewa wannan abin an yi shi ne musamman wa masu kuɗi Ah, kuma suna gani kamar talaka ba zai iya yin inera ba ko kuma ba zai iya hanyar da shi ma zai iya ajiyarsa ta inera ko kuma ma ya amfani da shi ta sayan abubuwa daban-daban a wurare daban-daban shin menene gaskiyan cewa an yi kawai masu kuɗi a ah, gaskiya ba a yi kawai masu kuɗi ba don shi yanzu ka da kuɗin ka yanzu kana so ka sayi cryptocurrency ah, misali kamar bitcoin yanzu in ka je kasuwa inda ake sayarwa za a sayar maka da shi kuma ba wai an wa masu kuɗi ba ne a kowa da kowa da kowa za su iya samu nasu wannan ine in wani din kai abin da zaka yi in kana so an saki wannan kuɗin in kana so a biya ka da wannan e naira din zaka ce biya da e naira in me wallet na e naira da wato Me asusun e wallet ba mai asusun eh, kuɗin yanar gizo gizo in kana da shi zaka iya sayayya da shi zaka kuma sayar da kayanka a biya ka da shi so ba wai an yi shi bane wa masu kuɗi a kowa da kowa suna iya ci gaba da wannan sabon salon shin kana gani a wannan abin da aka yi shi abu ne wadda kowa da kowa ya kamata ya karba ya kuma yi amfani da shi a najeriya eh ci gaba ne ai yanzu ka ce don kai ka saba kana yawo ba tare da waya ba an fitar da waya ba ka je ka siya ba ka yi sana'a ka da shi ba duk abin da ake ci gaba da shi kamar wanda abin da ya dan sha bangaren kuɗi da da savings na kuɗi kawai wani ya shi ce an yi wa wasu ne ba da mu ba kawai in kana da wannan ilimin ko ba ka da shi ka je ka koya ilimin shi ka gane don mu yanzu ta canza gaba daya ba yadda muka san mu a da ba haka yake yanzu ba kwata-kwata to yanzu dai ana nufin shi wannan inera kusan kaman ya zo ne ya shafe a shi naira da muke gani a hannu sai ta koma yanan gizo ko kuma dai duka za a ci gaba da amfani a yanzu dai za a dan ci gaba da shi za a amfani da naira namu na hannu za a amfani da wannan yi naira din amma nan gaba nan gaba can gaba lokaci zai zo wanda ba za ka dinga ganin wannan naira namu a hanya ana sayayya da shi ba lokaci na zuwa nan gaba ba da nisa ba wannan zai iya kasance don sauran duniya sun riga sun ci gaba da irin wannan sayayyar da kuɗin yanar gizo-gizo isa nan, abu zan ce wanda da kuma mutane za su so su ji shin yaya karfin security shi ko kuma yaya za ka yi ka kare saboda an san yanzu kamar irin su instagram su facebook ana hakin wa mutane baka tunanin mutane za su ji tsoro kar a hakin musu account ɗinsu na e eh komai na iya faruwa amma mutum ya samu ya hakin wannan kuɗin gaskiya zai wuya don in ka lura kuɗinmu da yake banki ba wai zuwa aka je aka tara shi a cikin wani asusu ba ne mm, mm, su suma rubutawa ake yi ta intanet in ka tura mutum kuɗi daga wayan ka ba nan ba kake sa'a ba ka tura kuɗi shi kenan ba shi ma zai iya zuwa can atm zai cira ba to idan ba su iya wannan hakkin din ya za su yi su yi wannan hakkin din komai dai ka san dan adam da yake in baka fi barawon da yake so ma sata wayo ba amma dai suna da tsaro sosai yadda har yanzu inda abin da za a iya yi da in mutum ya ga dama zai iya yi kowane lokaci ne har yanzu an cire duk kudin eh, crypto coin da sauransu da cikin yanar gizo-gizo yanzu amma ba samu sun cire ba don haka akwai tsaro in dai tsaro ne ka bar password ɗinka ba sai ka gaya mun zan sani ba yawwa haka yake To a Mr. Favor Johnson mun gode da ka ziyarci studio mu kuma kaɗan an samu na tamboyi game da wannan abin saboda mutane da suna ci a to inera shi ineran nan ya yake me ne to a yanzu dai an an ji bayani daga bakin Favor Johnson wanda kuma za mu sake dawowa da shi ya ƙara mana bayani daki daki shin ya za ka yi ka buɗe wannan account ɗin ya za ka yi har ka samu ka sa ka a ciki ka fara amfani da shi a video mu na gaba saboda haka ku saurare mu sai mun dawo.